To masu sauraro ta kuzari na kawo muku wani labari mai daɗi. Wata rana ina kwanci a ɗaki na, na rasa me yake min daɗi kamar bani da lafiya amma na rasa me yake damuna. Kawai tunani nake yi akan ya zan yi saboda in samu mafita akan abin da yake damuna. Sai ga kofa sai ga shi ana kwakwa samun kofar ɗaki na. Wane ke shigo? Sai ku aka turo kofa aka shigo. daga kan da zan yi wa zan gani sai na ga zara sai na ji burana a cikin wando ya tashi au ma sha'awa ce take damuna tun da nake kwanciyar nan na rasa abin da yake damuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi zara yar wan baban mu ce gani nake ba zan iya komai da ita ba amma ya zan yi saboda na samu fita kuma na samu lip dole a hakan zan daure ko zan samu abin da nake so a gare ta sai na kalle ta na ce zara yau ce a gidan na ta ce eh wallahi ya musa ne ce na zo shine aka ce mun kana daki a kwance shine na ce bari na zo na sama bacci kake yi a wallahi zara ba bacci nake ba zo ki zauna a hankali muka fara hira da ita sai na fara matsawa kusa da ita ina ta ta oh yarinya na kaga ta yi matsawa ko ta nuna ba ta so dama ita mace awa ce take damun ta sai ku zara ta je ta kalle ni ya musa me yake damun ka wallahi zara babu komai kawai dai I'm not feeling okay today. Ka faɗa min abin da yake damun ka. Wala kawai dai bana jin daɗi ne. Me kika gani? A'a walla babu komai ya Musa. Kawai dai naga kamar baka jin daɗi ne. Sai ba za ta miƙe tsaye ta cire hijabinta. Dama ka yarinya nan take? Komai a cike? Allah Ubangiji ka sa zan samu abin da nake. A hankali na fara shafa bayan Zara a zuciyata ina da Allah isa ta saki jikinta ta bani abin da nake so aiko kamar ta san abin da yake damuna sai ku ta saki jikinta ta kwanto ta bayana na fara taɓa gashinta a hankali ta shiya musa in dai abin da kake so kenan da matan da na shigo na fahimci matsalar ka bari na tashi zan baka abin da kake so amma fasad ba bari na duba in ga su umma da mata ce min za ta fita in san fita sai na rufe kofa za ta tashi ta fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka yarinyar nan take dama tafiya take tana juyi kamar ba ta son ta taka kasa ta je ta duba ashe su umar sun fita ta rufe kofa sai ga ta ta dawo tana dawowa ta cire siket ɗinta ta cire rigarta a take na ji wani abu yana min yawo a jikina tun daga kaina har kafata sai ku ta faɗo jikina a hankali na fara romansan ɗinta yarinya tana da saurin karɓar saƙo tun ta karɓi saƙona kuma ta saki jikinta normally ina shan ɗinta yarinya ta yi ne ba ƙarya ta karɓi duk wani sako da nake so ya ji ƙwaƙwalwarta gashi jikinta yana saurin mutuwa da wuri ya tsanta ma ba ta iya ɗara ta kalla a lokacin sai na tashi tsaye na cire boxing tsina ina godiya ga Allah da ya sa zan samu abin da nake nema ko don na samu relief na dawo daidai zara yarinya ce ƙarama wacce bata fi 19 years old ba yarinya kyakkyawa ce kuma tana da sauri tana da girman jiki a hankali nake romansin ɗinta ina shan breast ɗinta a hankali sai na koma kunnanta ina zura shi na a cikin kunnanta wani irin numfashi take fitarwa kamar ranta zai fita a hankali sai na dawo kasanta ina mata fingarin da ya tsana. wani irin abu take kamar za ta shiɗe tun kafin na sa penis ina a cikin jikinta yarinya ta yi releasin daure tana sauran karɓar sako saboda ganin dalilin hakan kattar gane tashi kawai sai ne kokari na samu abin da nake so sai na safe na tsina a jikinta wani irin numfashi ta ta dago na ta masu ma sai wallahi a hankali na jijjiga ta na ce zara zara sai na ji ta yi wani irin numfashi a hankali nake sexin nata har muka releasing tare muka koma muna aje numfashi gaba daya har yanzu yarinyar bata dawo daidai ba saboda na ga alamar ta fi ni sha'awa ni na sauka na dawo hayyacin na amma kwata kwata zara ba ta hayyacin ta kawai yarinyar sai ta bani tausayi sai na koma zuwa round biyu amma ba kafin na koma sai da na romancing ɗinta sosai saboda ina ganin hakan ne zai sa ta dawo daidai na fara romansin zara ta hanyar sa mata harshe na a ta. bai fi kwanciyar mutum biyu ba ko kuma a kira shi da madaidaici kaina na kallon silin ɗin ɗakin ina tsamayen bacci ya ɗauke ni amma abin ya fuskara saboda tunanin duniya da nake ta yi waya ta na tana ringin na yi tunanin ƙwailayen matan nan ne da za su dame ka da flashin idan ƙaramar sha'awar su ta motsa su dami mutane sai na kalli wayar naga babu suna na saurin ɗauke kaina na manta da ita da mutukar al'ajabi suna ji wayata ta ƙara amsa kuwa ƙyar na yi sauri na ɗaga a fasace tare da cewa hello waye ne ta ce ina tare da malam diri ne na ce eh shi ne me ya faru na tambaye ta ta ce Allah sarki ba abin da ya faru to masu sauraro ta ku zara na zo muku da wani ƙayataccen littafi mai suna yancin ki sai ku bi ni domin jin yadda za ta kai a cikin wannan littafi wani irin sex yake da ita cike da matsanancin shauƙinta idanuwansa gaba ɗaya sun gama rufewa babu abin da yake muradi kamar ya ci gaba da kwasan ni'imarta wajen minti goma sha biyar yana caccakar ta sannan a hankali cikin tsima ya zare joystick ɗinsa bayan lalle a cikin jikinta yana mai jin wani irin sabon daɗi da ke tabbatar da karin sha'awarta gashi har wannan lokacin bai ga alamun ta ba janyo ta yayi zuwa jikinsa yana manna bayan ta a faffaɗan ƙirjinsa ya rungumo ta tsam yana fitar da hucin numfashi hannayensa duka bisa ƙirjinta yana maza nipples ɗinta cike da wani irin salo ita kuwa babu abin da take sai numfashi take fitarwa a hankali tana limshe ido tare da matsi yatsun hannanta da take jin tamkar ana sa allura ana caccakar ta da shi ya rungume ta sosai a jikinsa ya soma kisan ɗinta a wuya zuwa cikin kunnenta jikinta wani irin tsuma jikinta yake yi Ta ki tsigar jikinta suke saka sake miƙewa fu'ad ya san ta kan mace ya san yadda ake sarrafa biya mace da lamarinta wanda samun irin su a wannan lokacin yake da matukar wahala zuwa yanzu ta san ba za ta iya rabuwa da shi ba ba za ta iya yaki ce tarin soyayyarsa da ke dankara a cikin zuciyarta ba su a halin yanzu tamkar cutar kai ne Gareta ta ta san muddin ta yi sakacin rabuwa da shi tabbas ta cuci kanta da rayuwarta gaba daya wanda ba za ta taba yafewa kanta ba shigewa ta yi jikinsa ta lafe tana kisan din gashin da ke kwance a kirjinsa ba tare da ta san ta aikata don gaba daya ta mance duk abin da ya faru a tsakaninsu jikinsa na kirma ya kai bakinsa cikin kunnanta ya zura sa ciki yana tsotsa wayan hannunsa daya na kan breast ɗinta yana aikin marzawa sannan a hankali muryarsa ta fita my love kin gaji ko ta daga masa kanta alamun eh shiru ya yi na wasu 'yan daƙiƙo yana sake aika mata da wasu salon da ke birkita mata lissafi shi kansa ya san ta yi ƙoƙari sosai fiye da sauran lokutan baya da take nuna gajiyawar ta gare shi kin gaji ya sake maimaita faɗar hakan yana shafa sassan jikinta da ƙyar ta fito very slowly na gaji o oh, ba ka bar naka please kin yi bilizin ne ta girgiza masa kai kawai tana sake shigewa jikinsa ya rantse idanunsa sosai don yadda take masa yana ƙara birkita masa lissafi kina ganin zan iya barin ki haka ba tare da kin yi bilizin ba ba ta yi magana ba illa nauyin ajiyar zuciya da ta sauke da ƙyar muryarta ta rawa ta ce ni ni na gaji na kawai ka bar ni haka no ba zan iya barin ki haka ba har sai kin yi taba nan ki ya kamo hannunta ya kai kan joystick ɗinsa da duk wannan kusantar da ya yi mata joystick ɗin nasa ta ki kwanciya tana tsaikan kin ji yadda take har yanzu still ina tattare da buƙatar ƙari ya karasa magana yana limshe kyawawan idanunsa akanta sannan ya kwantar da ita haɗe da zamo ta kaɗan dan da gefen gadon ya sake shigar ta a hankali bayan ya ɗage kafafunta sama haɗe da tokare hannayensa da katifar ya ci gaba da aikin cakarta a hankali a hankali tana limshe ido tana dago mas kasanta a zahirin gaskiya daman shi baya san yadda take saurin yin releasing da sauri domin ya fi morar jikinta yadda yake so muddin ba ta kawo ba wani irin daɗi take ji tun daga tsakiyar kanta har zuwa sassan jikinta a hankali wasu wurare a jikinta suka sake amsar salansa da saƙonninsa mm. su ne kawai sautin da ke fitowa daga bakinta ba ka jin komai a cikin ɗakin sai fitar sautin numfashinsu hannuwansu duka ya sa ya tallabo bambon ɗinta sama sosai ya dinga shigarta da sauri da sauri saboda ya fuskanci tana dab da yawan sakamakon kankame shi a jikinta da ta yi tana wani irin miƙa sabon daɗi ne kawai ke shiga cikin ƙwaƙwalwarta da gangar jikinta shi ma ya kakkame ta tsamtsam a jikinsa yana ƙyarma a tare suka yi jin wannan karan wani irin zazzafan numfashi suke saukarwa suna runguma da juna gaba ɗaya jikinsu ya yi wake ya sake sosai gaɓoɓin jikinta sun buɗe haɗe da amsawa komawa ya yi kan gadon ya jingina bayansa da abin gadon ya juya mata jikinsa yana shafa mata gashin kanta zuwa bayanta numfashi ta ci gaba da fitarwa a hankali tana ramshe idanunta ta kasa tashi ta shiga bayi saboda yadda take jin gaɓoɓinta da kanshi ya kai ta bathroom ɗin suka yi wanka ta kasa sakin jikinta da shi sai lokacin ta dinga jin kunyarsa da kunyar abubuwan da ta yi masa na sakar masa jikinta da ta yi a halin ta san halin da ake ciki gaba ɗaya ta ki yarda ta haɗa ido da shi ya lura da hakan sarai amma ya basar da ita iyar ko hannunta suka fita daga bathroom ɗin sannan ya kai hannunsa jikin kofar bayan ya ɗauki tawal ɗinta ya soma goge jikinsa ita ma ta ɗauki karamin tawal tana goge jikinta tana tsane jikinta gaban miro dinta ya je ya tsaya yana karewa halittar jikinsa kallo bayan ya gama goge jikinsa ya dauki kwalbar turaren ya feshe ilahirin jikinsa da shi ya sanya kaya ta cikin miran yake kare mata kallo murmushi saboda yadda ya ga sai wani ya tsina fuska da tsane kai take alamun gajiya da kunya kin gaji ne na zo na yi miki tausa kafin na wuce ta kasa dago kanta illa yatsun hannunta da ta kamo tana murzawa a hankali a hankali yayi shiru yana maida links ɗinsa yaushe zaki dawo ɗakin ki yayi mata tambaya da ta sa zuciyarta dukan tara tara ko dai ba ta yi tunanin zai yi zancen komawar komawar tata a halin tashin hankalin da ake ciki ba you have to talk teodat Med ya bar mu ni rayuwar auren mu saboda muna tsananin son junanmu ko ya yi kokarin raba mu ba za mu iya rabuwa ba dan ni ba zan iya wata rayuwa ba tare da juna ba ya karasa maganar yana tokawa zuwa inda take zaune ya zauna ya janyo wayarsa ya kira kabir suka yi magana second biyu sannan ya koma tafi ya kamo tafin hannunta daya cikin nasa dayan hannun kuma ya dago fuskarta da shi yana ƙayataccen marmashi mai tsada da burgar da zuciya ta yi saurin rinsa idanunta wai me haka ne love ba dai kunya ta kike ji ba ta yi shiru ta ki buɗe idanunta zuciyarta na wani irin rawa anyhow Sha kuma menene ni dai ya za mu yake dawo gare ni ta ja numfashi da ƙyar ta fitar kana ta ce kawai mu haƙura da juna don ba zan iya fuskantar mahaifina da wani zance makamancin wannan ba domin da amincewa ta ya aiwatar da komai mm. ai kuwa za ki haɗu da ɓacin rai mai tsanani don ba zan juri zuwa gidan nan ba sannan zan ƙara aure tunda da haɗin bakinki ake neman ganin bayana gaban Gaban ta ya buga da sauri ta bude idanunta fes kan fuskarsa tana kallon sa kamar za ta yi kuka ya na ga kin haka da fuskar ki wani irin alamu da kya kamar kya son na kara aure ke ba za ki kasance tare da ni ba sannan kya son wata ta kusance ni alhalin kin san ba zan iya daukar dogon lokaci ba tare da mace ba duk da iya tsawon watannin da na yi ba tare da mace ba dauriya kawai nake yi yan motsa sosai tamkar zai shige jikinta don allah lau ki san abin yi a tsakaninmu ko ki dawo gare ni ko kuma ki taimaka ki sanar da ni yadda zan nemi ganawa da iyayen jima.